yayin da ko ake ma fama da matsalar 'yan jagaliya na 'yan shila yanzu haka wata matsalar da ke karata da hankulan iyaye a jihar adamawa ita ce ta batun fyaɗen ƙananan yara domin yayin da ake jimamin fyaɗin da aka yi wata ƙaramar yarinya 'yar shekaru biyar da haihuwa sai kuma ga wata sabuwa ta kunno inda jami'an rundunar tsaron farin kayan civil defense suka samu nasarar cafke wani malamin firamare nathan yusuf da koyewa wata ɗalibarsa 'yar shekaru goma sha biyu fyaɗe da har ma ta kai ta samu juna biyu wato ciki. Kwamandan rundunar tsaron farin kayan ajiyar jihar Abdullahi Nuruddin ya ko bai ne da lamarin ma ya faru da kuma irin matakin da za a ɗauka. Wato abin da ya faru mun samu bayani cewa akwai wani mai suna a Nathan Yusuf. Wannan Nathan Yusuf shi malamin makaranta ne a Gural Primary School tare a Yola South. So muka je muka kama shi da muka je report na cewa ya yi amfani da wata yarinya a wanda yake ita ɗalibar shi ce. Kuma shekarun yarinyar nan gurin ƙaramin shekaru ne wanda yake bai kai shekara goma sha hudu ba. to yanzu za ku yi shi yanzu muna nan Allah ya yarda muka gama duk binciken da zamu da kuma bincike na lafiyar yarinya da komi da komi za mu kai shi kotu domin ya fuskanci hukuncin da ya kamata Malam Suleiman Sanda Namtari baffa ma yake ga wanda aka yi wa fyaɗin ya kuwa buƙaci ne da abi kadin wannan lamari domin zama darasi malamin ta ne eh, ya yi rabin har ya zama ta samu ciki abin da muke kira ga gwamnati tsaya mana ta bi mana kadin mu ta kare wannan yarinyan kuma irin waɗannan malaman da suke irin waɗannan ayyuka muna roƙon gwamnati da su tsaya sai daka don ma duba lafiyar ta tuni ko aka ma magarzaya da wanda aka yi fyaɗen zuwa cibiyar kula da waɗanda aka yi fyaɗe na asibitin ƙwararru da ke yola wato hope center barista bashir tahir yola na mako cikin 'yan kwamitin cibiyar ya ma bayyana irin matakin da suka ɗauka. Gaskiya muna kan shirye-shirye mu ga cewa wannan yarinyar ta samu adalci eh, shine na farko muka yi kokari mu kai ta asibiti an ji an mata guji don a tabbatar cewa ba ta da kanjamau ba ta da irin ƙananan ƙananan cuta da ake samu wajen jima'i to wayannan duk an yi test ɗin an kuma tabbatar insha Allah ba ta da matsala. To sannan tana da juna biyu kuma mun ga cewa ya kai lokacin da ya kamata ta fara yin awo eh, Da haka mun ba da shawaran ta je ita hope center din ta fara awo ɗinta wanda zai kai har lokacin da ta kai munzalin aihuwa za mu ga cewa in za ta iya aihuwa haka sai insha Allah sai a taimaka mata wajen aihuwa in kuma mun ga cewa ya kai dole sai an mata aiki sai mata CS to nan kuma in Allah ya da lokacin za a yi mata sannan lauyoyin mu kuma bangare daya suna shirye yanzu suna jiran kawai a kai wannan aiki wannan case din zuwa kotu sannan su kuma su kama aikin da ya kamata su yi domin ita yarinyar ta samu adalci to wai koya wannan malami da ya kata wannan ta'asa sake ji a yanzu gaskiya na yi nan nadama kasan akwai wani abun da zaka yi zaka ga kamar zaka abun zai maka jadi ne amma daga baya zaka zo kai yi regretting kuma yana faruwa ka a rayuwar mu sai kai abun ne kamin nan ka zo ka sani cewa kai ne kamar wannan ne karon ka na na farko domin ana zargin kan cewa ba wannan ne na farko ba a wannan ne na farko yanzu ya kaji a matsayinka na malamin makaranta ka aikata wannan abu eh, yalla gaskiya ban ji daɗi ba na yi nadama sosai idan aka wa yarka haka ya zaka je ba zan ji daɗi ba ba za ka ji daɗi ba kuma kai ka tuna da magana na ce maka ba akwai abun da za ka yi wanda kana ga kamar zai zai faranta ma zuciya ne amma daga baya za ka yi nadama da baka yi wannan ba ai na ga maka haka yake faruwa a kamar masu yi wannan hali in naka me za ka ce musu zan ba su shawara su daina don wannan halin din gaskiya ba shi da daɗi koma da menene dai yanzu ko an zura ido a ga yadda shari'ar fyaɗe ma za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya